الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai da na san malam abubakar muhammad yana wuri na da ban zo ba don gaskiya ina da abin da zai faɗa ma zai fi abin da ni zan faɗa yanzu domin rata ramadan kamar yadda ka sani abubuwa suna min yawa da yawa wanda kuma gaskiya wannan lacca ma ni ban shirya mata ba kwata-kwata da Allah ya sa na san malam abubakar ɗin zai zo da sai ce kawai ya ci gaba da da yin bayanansa ni ba sai na zo na ɓata muku lokaci ba to ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi a bisa abubuwan da ya faɗa ah, azumi yana da mahimmanci yana da daraja ta dukkan ɓangarori ne na rayuwar ɗan adam bangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya shir'anta akwai hikiman da ya sa ya shir'anta ko menene Allah ta'ala baya wahalar da ɗan adam haka kawai ba tare da fa'ida ba duk abin da ka ɗauka ko daga sallar nan in ka ɗauke ta motsa jiki ne in dai kana yin ta farilla da nafila ba ka buƙatan kuma sai ka je ka yi ta gudu a wasu wurare wanda kuma in ba ka yi in ko shakka babu ba ka motsa jikinka kana buƙatan kuma wato isa exercise wanda yake ni yawa to haka nan ubangiji ta'ala da ya hana bayansa su ce abinci daga fudon alfijir zuwa rana ta faɗi a wata ramadan ba ya yi haka ba ne domin ya wahalar da su saboda wata hikima ta ta ubangiji su ba ana wata saboda ya karbiyantar da rin ɗan adam da kuma samun lafiyar jikinsa ke sa ubangiji su ba ana wata ce ya lazina amanu su ya kuti كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ya ko waɗanda أن yi imani. an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta waɗanda suke kafin ku domin ku zama masu tsoron Allah to kaga wannan fa'idan a bayyane take a cikin wannan ayan cewa an wajabta azumi don a ji tsoron Allah to wannan takawan kuma abubuwa da yawa ne yake haifar da ita wato farko a koya maka haƙuri dangane da abin da ya shafi azumi haƙuri na yunwa haƙuri na wahala haƙuri wanda za ka ji ba ka jin kuzarin jikinka wannan haƙurin shari'a tana buƙatar ka sannan wannan haƙurin zai haifar maka da ayyukan alkhairi da kuma nisantar dukkan munanan ayyuka ubangiji subhanahu wata'ala da ya shar'anta wannan addinin sai zama babu mai yin sa sai masu haƙuri idan baka yi hakuri ba ba za ka iya yin addini ba kwata-kwatanka والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah ta'ala ambaci abubuwa guda huɗu, wanda su suka kunshi addinin gaba daya a ƙarshe sai suka ta da hakuri. kowa yana cikin hasara sai wanda ya imani da Allah ta'ala ya yi aiki na gari yake gaskiya a cikin al'amuransa kuma yake wasici da gaskiya sannan kuma yake yin haƙuri wato haƙurin shi ne wanda zai sa waɗannan abubuwa su tsoye idan mutum bai da haƙuri addininsa ba zai tsoye ba sai sa Allah ta'ala da ya tashi ba da ladan haƙuri to shi ba a littafa shi kamar sauran ayyukan wato alkhairi ba don sauran ayyukan alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna za a ninka maka goma har zuwa saba'in zuwa ɗari bakwai amma shi kuma haƙuri dumbulowa ake ana ta bayarwa kawai ana dumbulowa ana bayarwa wato bangiji ta'ala yace inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab wato Allah ta'ala yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba bayarwa kawai ake yi a bayar a dumbula a bayar a dumbula a bayar to sai azumi ya samu irin wannan darajar saboda koyawa masu shi haƙuri da yake yi sai zama shi ma lajansa ba a lissafa shi ba iba kawai ake ana baro. kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibn adam yudha'af al-ashratu bi ibn al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'if yace illa sawma qala Allahu azza wa jalla fa innahu li wa ana jazi magana ta wace dukkan dan aikin dan adam ana ninninka shi idan kai aikin lada ɗaya za a ninka goma har zuwa ninki ɗari bakwai gurgudun imaninka gurgudun irin ninka maka aikin da za a yi sai Allah ta'ala ya ce sai azumi shi kuma azumi ubangiji ta'ala yake nasa ne kuma shi yake sakayya a kansa kaga shi saboda akwai haƙuri a cikin sallah na Allah ne aikin haji na Allah ne zakka na Allah ne dukkan ayyuka alkhairi na Allah ne amma sai ware azumi yace illa sawma fa innahu li azumi nawa ne don ya nuna maka muhimmancin azumi sai ce kuma wa ana jazibi ni zan yi sakayya akan azumi kaga sauran ma shi yake sakayya akan su shi yake ba da lada akan su amma azumi sai ya keɓance shi yake azumi kan ni nake ba da lada a kansa ma'ana azumi yana da mahimmanci ni ina ba da lada a kansa ba tare da lissafi ba to zaka babu wanda ya san iya ladan da ake ba mai azumi sai ubangiji subhanahu wataala dan dumbulewa kawai zai dinga yana bayarwa dumbulewa zai dinga yana bawa to wannan haƙurin da kake da samu a azumi wanda da wani zai ci abinci sau biyar ko kuma sau hudu ko sau uku to amma yanzu sai zamana sau biyu za ka ci abinci misali ko kuma kana da awa goma ko sha ɗaya ko sha biyu ba tare da ka ci abinci ba a wasu ƙasashen ma awa goma sha bakwai je wani yamin waya daga turkiya ce awa goma sha bakwai suke yin abinci